بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين masu sauraronmu da kuma mu ta wannan kafa ta yadda bayanai muna kawo muku wannan darasi ne daga masallacin mai martaba sarki wato sarkin gombe muna fatan allah ubangiji ya gafarta wa mai martaba marigayi allah ya haskaka kabarinsa abin ya bari a baya muna roƙon allah ya masu albarka kuma muna cikin suratul isra wato muna kan ayata 24 a cikin wannan sura mun zo akan ayar da take bayyana biyayya ga iyaye da kuma wajen cin bauta ma Allah shi kadai, za mu karanta aya. AbubuIlahi mina shaitanir waje in, bisimilahi mahammanin ruḥin, Waƙar da rabbu ka illa a وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الظل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفوراً وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً وإما تعرضن عنهم rahmatin رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا الحمد لله kafin mu fassara waɗannan ayoyi muna da kira na musamman ga al'umma wannan kira da muke da shi shine na goman ƙarshe da muke ciki da wannan wata mai albarka jama'a mai amfani da wannan dama mu bauta ma Allah a cikin wannan lokaci sannan kiranmu shi ne Allah ya taimake mu an buɗe wuraren ibada mutane su ci gaba da yin ibadar da suke amma roƙon da muke musu shi ne don Allah a yi ƙoƙari a tsare dokoki da ƙa'idoji wannan don amfanin kanmu ne kada wani ya ɗauka cewa shi ba zai zo ya yi wannan biyayyar ba ya jawo wa kuma wata al'umma ko ya jawo mana wata matsala ta daban ya zamanto kada a same ka da wata hayaniya a gurin da ta da hankali in an ce ka sa wannan max ɗin ka sa kuma in an ce ka ba da sararin ka ba da kada mutum ya zamanto shi ne sanadiyar da zai sake jawowa a ce an rufe waɗannan guraren duk alherin da muka kalla mutum ya zo shi ya rusa shi saboda rashin da'asa saboda rashin biyayyarsa sannan muna kira ga maza da mata manya da yara mutane su rungumi istigifari su yi ta istigifari su yi ta addu'o'i nagari dukkan ka'idoji da aka sanya abi na cewa a je a cunkushe a wasu tarurruka ko wasu abubuwa da za su zamanto sun ƙara yaɗa wannan to kada a yi su muna roƙon Allah Allah ya dakatar da wannan abu a wannan jiha ta Gombe muna roƙon Allah ya tsare mu a nan jihar Gombe ya rade ya tsare sauran jihohi ya tsare Najeriya ya tsare duniya gaba ɗayanta ya zamanta wannan annoba an ɗauke ta sannan mutane su yawaita addu'o'i ga kawunansu su yawaita addu'o'i ga matansu su yawaita addu'o'i ga 'ya'yansu su yawaita addu'o'i da dukiyoyinsu su yawaita addu'o'i akan gwamnatoci da suke jagoranci ubangiji ya sa musu tausayi ya sa musu kula da al'ummarsu ya sa musu rangwame a cikin zuciyarsu ya sauƙaƙa al'amura ya buɗe albarkar ƙasa ya kuma wato tsare mu daga wannan annoba ɗin wannan shi ne kiran da muke yi lalle ne a yi ibada lalle ne a tuba ma'alla Allah lalle ne a yi addu'o'i mutum ya yi ma kansa addu'a ya yi wa mahaifansa addu'a ya yi ma gidansa addu'a ya yi ma 'ya'yansa addu'a ya yi ma ƙasa addu'a ya yi ma jiharsa addu'a ya yi fatan alheri jama'a ku yawaita faɗan alheri a bakunanku ku ku daina faɗan sharrace-sharrace da ba zai kai mu ba kamar yadda ɗan masaudi ya ruwaito asar yana cewa albana'u muwakkalun alal mantik wato bala'i an wakilta shi akan maganganun mutane don haka idan mun yi ma Allah kyakkyawan zato to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ana inda zan ni abdi ni ina nan a inda bawa na yake zato na to mu zaton mu ga Allah shine zai dauke wannan annoba ta corona zai dauke ta gaba daya a wannan duniya wannan shine zaton mu saboda haka ai amfani da wannan lokaci kuma lalle ne shugabanni a sa su cikin addu'a ba dan komai ba saboda in sun yi kyau suka ba masu tausayi namu ne idan suka zamanto kangararru suka zamanto masu ke kasassun zuciya a kanmu suke don haka dole mu tsaya mu yi addu'a Allah ya gyara waɗannan mutane Allah ya ba su ikon yin adalci Allah kuma ya taimake su Allah ya tsare su ya tsare mu ya tsare jihar mu ya fitar da mu daga cikin wannan annoba Allah ka sa daga wanda aka zama na ƙarshe ba za a sake samun wani ba a wannan jihar Allah ya sa kada a sake samun kowa da wannan cutar Allah ka kore wannan cutar a cikin wannan jiha ka kore ta kuma a cikin wannan kasar tamu Najeriya ka kori wannan cutar a duniya ubangiji ka amsa mana wannan shine kira da muke na musamman ga bayin Allah za mu ci gaba da tafsirin mu akan wa qada rabbuka Allah ta'budu illa iya wato akwai eh, hadisai da muka ce za mu karanta su da dama wadda mun karanta wasu a kan wannan aya wanda ubangiji ta wa ta'ala ya ce wa Allah rabbuka ta abudu illa iya ubangijinka ya hukunta cewa babu wanda za a bauta masa da gaskiya sai Allah sannan ya ce wa bil walidaini ihsana iyaye wato ayi musu kyautayi kan wannan muke yadda muka ga wato manzo Allah sallallahu alaihi sallama wani ya zo yana tambayansa wato tambayarsa da yake yana tambayarsa ne akan cewa wato ya sauke haƙƙin iyayensa ko kuma akwai abin da zai yi ya yi ma iyayensa biyayya bayan bayan kwason rasu na manzo Allah ya amsa wannan tambaya ma'ana kenan wadda baban shi ko mahaifiyarsa ko dukansu biyu suka rasu akwai wani haƙƙi ne da ya rage wanda bayan an musu wanka an musu jana'iza an musu sallah an kai su kabari akwai wani haƙƙi ne da ya rage wanda mutum zai yi kamar yadda matambayin ya zai na cewa ya rasulallah hal baqiya alayya min birri a abawayya shin akwai wani abun da ya rage ne a kai na daga kyautata ma iyaye ba a da mautu hima bayan sun mutu wanda zan musu biyayya da shi kala na'am annabi ya ce masa eh wato kenan ya nuna da uwa da uba bayan mutuwarsu suna da haƙoƙi har yanzu wanda suka rage akan 'ya'ya manzon Allah ya ce na'am hisalu arba'in akwai ɗabi'u guda hudu wanda ya kamata ka rinka yin su kullun in damar su taro akan mahaifa bayan ku sun mutu to idan har mahaifi bayan mutuwarsa yana da haƙƙi akan ɗa to wannan al'amarin babba ne to a ce kuma kana da rai yana da rai yana nan da lafiyarsa da lafiyarka ko bai da lafiya ko kuma dai da ranka da ransa ka samu ka yi masa da'ar da ya kamata ba har ya maka addu'a da yadda da kai ta yadda za ka shige aljanna to manzo Allah ya ce lalle kai kam wuta za ka shiga to yanzu gashi bayan mutuwar uba ko bayan mutuwar uwa tana da haƙƙi iri guda hudu ko yana da haƙƙi iri hudu kamar yadda mai tambayar ya tambaya manzan Allah ya ce masa na'am kisalu arba'in akwai wasu halayya ko ɗabi'u guda hudu wanda ya kamata ka yi ma mahaifinka ko mahaifiyarka bayan mutuwarta na ɗaya salatu alaihima wato ko dai ka ɗauki ma'anar yin sallah a kansu bayan sun mutu ko kuma ka ɗauki ma'anar addu'a wato ma'anar sallah a luga shine yin addu'a wato kai ta musu addu'a ko kuma ka yi musu sallah a lokacin da za a kai su tun da sallah ita ma bayan mutuwa ɗin ba kafin mutuwa ake yin ta ba don haka idan ka ɗauki ma'anar assalatu alaihi ma shi ne yin sallah a kansu ko kuma ka ce yin addu'a a kansu abinda kuma zai nuna maka cewa wato assalatu yana nufin shi sallah shi ne lafazin annabi da ya biyo a akan namba ta biyu a kan abin da za a yi musu shi ne ce wal istighfaru na kuma da nema musu gafara kaga wannan kuma shi ne ya shafi wato kai tsaye za a iya cewa addu'a ka tsaya a kansu ka rinka ziyartar tabarinsu kada yi musu addu'a kamar yadda aka tabbatar cewa za ka iya zuwa kan kabarin babanka kuma ka yi masa sallama ka juya ka fuskanci alƙibla domin sharaɗi ne kamar na amsawar addu'a inda da hali ka fuskanci alƙibla ka yi masa addu'a ka ce Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama Allah ya yafe masa Allah ya daga Allah ya haskaka kabarinsa addu'o'i dai irin wanda ake yi akan mamaci wannan haƙƙinsa ne na biyu haƙƙi na uku shine infazu ahadihima wato idan mahaifiya ko idan mahaifi yayi wani alƙawari da wani mutum sai bai cika ba ya rasu kuma kai ka san da wannan alƙawarin alƙawarin nan na bashi ne ko alkawarin nan na tafiya ne ko alkawarin nan na magana ne ko alkawarin nan na kyauta ne ko alkawarin nan dai na wani abu ne wanda mahaifiyarka ta yi da wani ko kuma mahaifinka ya yi da wani amma bai samu ya cika ba sai manzon Allah ya ce to kai ya zamanto in fazu ahadihima ka zartar da alkawarinsu idan ba shi ake bin su je ka biya musu idan wani abu ne suka ce za su je gurin ba su je ba kuma gurin ba na saba ba Allah ba ne to ka sadar da wannan wa'adin idan wani abu ya yi alkawari na zai yi kyauta kuma ku kun sani wannan abun bai wuce abin da ya kamata ya wuce ba na shari'a to a zartas masa da wa'adin da ya yi duk dai alkawarin da ya yi to a cika wannan shi ne abu na uku a hakkin uyaye kan ɗansu bayan sun mutu wa ikiramu sadiqi hima wato shine na fudu kenan girmama abokan mahaifi girmama ƙawayen mahaifiya waɗannan duka suna daga cikin haƙoƙi in ka samu dama ka ziyarci wanda ka san abokin mahaifinka ne yana da rai ka je anguwarsu ka gaishe shi ba komai ya kawo ni ba na zo ne in gaishe ka saboda alaƙa da take tsakaninka da mahaifina na abota kai abokinsa ne to kaga wannan wani yana nan da rai ma uban ma tukunna yana da rai baya zuwa ya gaida uban to ai kaga akwai matsala ballantana kuma a cewa zai je ya gaida abokan wato mahaifi sannan sai manzon Allah ya ce wasilatul rahim allati la rahima laka illa min qibaliha min min qibalihima da sadar da zumuncin zumuncin da ya zamanto ba ka da wani zumunci sai dan bangaren su ma'ana ba dangin ka bane wannan da za ka yi musu tare da zumunci shi mahaifinka ne yake da dangi da su ko mahaifiyarka ne take da take da alaka da su wannan sai kai musu irin wannan zumuncin saboda zumuncin ya zama ta wajen su ne fa huwa allazi baqiya alayka min ba ba'da ba sai manzon Allah ya ce waɗannan su ne abin da suka rage a ka na kai wa mahaifanka biyayya bayan mutuwarsu wannan hadisi abu dauda ya fitar da shi kuma ya inganta ibnu majah ya fito da wannan hadisi ahmad ya fitar da wannan hadisi duka waɗannan eh, kana zahabi fil mizan abin wato zahabi ya dan yi wato inkari a cikin littafinsa akan wannan hadisi amma hadisi ne wanda ya tabbata ya inganta wato cewa waɗannan abubuwa guda hudu haƙƙi ne akan ɗa wadda mahaifansa suka rasu ya suke da haƙƙi a kansa bayan mutuwarsu hadisi na gaba akan biyayya wato biyayya ga iyaye qala imam ahmad qala haddathana khalaf bun walid qala haddathana ibnu ayyash an bahiri bahir ibn an khalid ibn ma'dan an al-mikdami ibn ma'dan yakrubu kindi عن النبي صلى الله عليه وسلم قال inna allaha yusikum bi abaikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bi ummahatikum inna allaha yusikum bil aqrab fal aqrab wa qad akhrajahu ibn majah min hadith ibn ayyash wana hadisi shi ba hadisi ne wanda ya inganta akhrajahu ibn majah ya fitar da wannan hadisi ahmad ya fitar da shi isnaduhu hasanun yace manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yace an karbo wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa annabi yace inna allaha yusikum bi abaikum Allah yana muku umurni da iyayenku iyayenku maza uba baffa wato wan uba kalin uba waɗannan ana muku wasiya da su wato kusadar musu da zumunci kaga kenan yanzu ubangiji ya aje baffa a matsayin uba karin uba a matsayin uba wan uba a matsayin uba fi manzilatil aba Allah anan ya ajiye su haka kuma ya nuna a kissar wato Isma'il abin nan Annabi Ibrahim da Ishaqa yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake nunawa wato inda yake cewa lokacin da iz hadara yaqub al izi ƙala qala li ta abudu na min min ba'di qalu na'budu ilahaka kace zamu bauta mu allanka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa kaga kenan ya sa isma'il da ishaqa a matsayin yayu ko kanne amma sai ne da su a matsayin ubanni ilaha abaika ibrahim kaga ya fito da ibrahim ishaq yaqub waɗannan duka wato dangantaka ce Allah yana muku wasiya da iyayenku mazaje sannan sai annabi ya ce inna Allah yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya da iyayenku mata Allah yana muku wasiya da iyayenku mata Allah yana muku wasiya da iyayenku mata mana idan a wajen girman haƙƙi ne wato sai da aka faɗi haƙƙin uwa sau uku a na hudu sannan aka ce uba shi yasa manzon Allah wani da yazo ya tambaye shi yace wane ne mafi girman haƙƙi a kaina yace mahaifiyarka ya sake tambayar sa wane ne mafi girman haƙƙi a kaina yace mahaifiyarka ya sake tambayar sa yace wane ne mafi girman haƙƙi a kaina yace mahaifiyarka sai ana hudu sai manzon Allah yace abik wato babanka kenan wannan yana nuna matakin uwa ta fi uba wajen girman haƙƙi sannan a wajen ɗaukan ciki da haifewa da reno ai ita ke ɗaukan sama da wato tara za a iya cewa ko sama da takwas a cikin goma na wahalhalun yaro saboda ɗaukan ciki laulayinsa naƙudarsa shayar da shi kula da shi tsabtace shi da sauran al'amura duka wannan uwa ce take fama da wannan nauyin uba kusan bai ɗauki wani abu ba daga ciki sai abin da ya shafi nau'in abin da ya shafi ci da shayarwa wannan shi ne sa da ya ɗauka shi yasa anan Allah ya annabi ya ce Allah yana muku wasiya da ƴaƴanku ay da iyayenku maza amma da yazo kan iyaye mata sai da ya maimaita abin sau uku inna Allah yusikum bi ummahatikum inna Allah yusikum bi ummahatikum inna Allah yusikum bi ummahatikum Allah yana muku wasiya da iyayenku mata iyayenku mata sannan sai ce inna Allah yusikum bil aqrab sannan Allah yana muku wasiya da na kusa da ku wato kada ku zamanto kun yanke musu sannan manzon Allah ya ce fal aqrab na kusa da na kusa waɗannan duka suna da ka ko sadaka ce manzo Allah ya ce ka ba wa waɗanda suke dangi akwai lada biyu ladan zumunci ladan sadaka saboda girman su waɗannan wato iyaye حديثي نقبا حديث إمام أحمد يفتد شيء ينتوى قال حدثنا يوسف قال حدثنا أبو عوانة عن شعبي أو عن شعبي بن سليم عن أبيه عن رجل من بني من بني يربوع قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته وهو يكلم الناس يقول يد المعطي الأولياء أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك ثم أدناك manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yake cewa a nan manzan Allah yana cewa yadda shi wato abin nan ya ce na zo ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fasami ituhu sai na ji annabi yana magana wa huwa yukallimun nasa yana yin magana da mutane yana cewa yadul mu'ti al-ulya wato hannun mai bayaswa Shi ne madaukaki a wajen kyauta kamar yadda yake faɗa wani hadisi yadul uliya khairun min yadi sufla wato hannun da yake sama shi ne mafi alheri da hannun da yake ƙasa domin kullum wanda zai karba ne hannunsa a ƙasa sai a sa masa wanda kuma zai bayar kullum hannunsa a sama yake saboda haka mai bayarwa shi ne ya yafi akwasan alheri sama da wanda aka bama domin wanda aka bama kam ai ne a ƙasa to sai manzo Allah ya ce yi hannun da yake bayarwa shine madaukaki sai manzo Allah ya ce ummaka wa abaka wato kenan mahaifiyarka ita ce kan gaba sannan mahaifinka sannan kanninka mata ko yayu abinan kanne mata ko yayu mata wa akaka sannan ka maza ko yayunka maza summa adnaka fa adnaka sa'annan na kusa da kai na kusa da kai kaza kenan wato ko a wajen kyautatawa in za ka yi kyauta ko za ka yi wani abu wadda ta fi cancantar a kyautata mata farko ita ce uwa mataki na biyu mahaifi idan ka gama da wannan sai 'yan uwanka mata don su suka fi rauni su ake son da bukatar kuma taimakon su ya biyo baya to daga nan kuma sai 'yan uwanka maza ya wa kokani sannan sun ka adina sannan kuma na ƙasa ko na kusa na kusa da kai wannan yana nuna hatta a wajen kyautatawa da sauƙaƙa wasu al'amura na rayuwa uwa ita ce kan gaba bai kamata ka fito kai ta kyauta sannan uwa kuma bata samu ba bai kamata kuma ka ɗauka kai ta ba mahaifinka sannan mahaifiya bata samu ba bai kamata kuma a ce sannan yan uwanka mata ba su samu ba sannan wato abin sannan ya zamanto wato Ah, yan uwa suka uwanka maza su suka samu sannan na ƙasa sannan na ƙasa to wannan malamai suna da magana zai shafi zakka ce domin ai ciyar da watakila ma yarka ko kanuwarka da take gidan aure baya tuwa wajibi a kanka muna maganar babin ihsani ne domin ya kamata a fahimci wannan saboda akwai waɗanda za su ɗauki zakkarsu daga nan har kano akwai yan uwarsa yansa ne tana aure a can ita zai je ba ka ga kenan ya zama kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum dukiya ta zama kawai tana zazzagayawa ne a tsakani ba ta iya fita wasu su amfana ta yadda za ka gane cewa hadisin bayana magana akan zakka ba ne don wasu za su iya juyar da shi su komar da shi hadisin zakka wanda kuma ba daidai ba ne su mai da shi a haka domin ai mahaifiya ba a ba ta zakka sannan mahaifi ma ba a ba shi zakka da haka kenan wanda za a ba wannan ana maganar ihsani na kyautatawa domin yi shi sa Allah ya magana wa bil walidaini ihsana wannan kuma shi shine abin da muka taso akan ayar don haka kada ka zamanto ga fakirai ga waɗanda suke da bukata kuma iyarka watakila ko yarka ko na abu mai kama da haka tana gidan wani kuma ana ciyar da ita kuma suna da wadata sannan ka ɗabi zakar ka duka can ka ɗiba ka kayi wannan ba kai abin da ya kamata ba domin muna babu ki hisani ne wato a cikin wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shi wannan hadisin sahihi ne Imam Muhammad ya fitar da shi Baihaqi ya fitar da shi a cikin Majma' sannan an ce wa rijaluhu wannan hadisi na gaba wanda kusan shi ne na ƙarshe za iya cewa a kan da ya shafi kyautata ma dangi da iyaye manzan tsira sallallahu alaihi wasallama yana cewa ƙwalal hafizu abubakarin ahmad bin amur bin abdulkhaliki albazari fi musnadihi ƙwala hajjasana ibrahim bin almustamir al'urufi al'uruki قال حدثنا عمرو بن سفيان قال حدثنا الحسن بن أبي جعفر الليثي بن عن ألقمة بن مرثد عن, عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في التواب حاملا أمه يطوف بها فسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل أديت حقها قال لا ولا بزفرة واحدة أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال البزار لا نعلمه يروى إلا من هذا الوجه قلت والحسن ابن أبي جعفر ضعيف والله أعلم وانا حديثي ما لم يسن ضعف شيء طبراني يفتد شيء أتكن صغير أنمبر حديثي نا تريبيو لهم دبيار واتو كما يفتد شيء من هذا الوجه بنحوه a wannan حكي haka wa zakarahu al-haythimi haythimi ya ambata fil majma' a cikin wannan hadisin yace wa qala wa fihi al-hasan ibn abi a cikin sanad na silsilar wannan da aka zo da hadisin akwai shi a ciki to shi kuma an ce da'ifun min ghairi kadhibin yana da rauni ne wajen rike abun ilimi amma dai ba wai ana karyata shi bane walaysa sulaiman shi kuma sulaiman an ce mudallis yana da illa ta tadlisi akan sha'anin hadisi amma dai ala ayyati halin da mu fassara hadisin duk da cewa ana ganin hadisin mai rauni ne wa shi yana cewa wani mutum ne aka gan shi yana tawafi anna rajulan kana min fi tawaf wani mutum yana cikin tawafi a gindin ka'aba hamilan ummahu ya dauki uwarsa aka ya tsufu biha yana tawafi da ita fasa'alar nabiya sai tambayi annabi hal addaitu haqqaha shin na sauke ta ne ya manzon Allah qala la sai manzon Allah ya ce masa a'a baka gama ba wannan abin da kake yi bai kai matsayin bi zafratin wahida zunguri daya da kai mata ba a cikin cikin ta kana ciki wato irin harbawan da yaro yake yana motsi a cikin uwa wannan daukanta da kai kana dawafi wannan haƙƙi ta zunguri ɗayan da kai a cikinta baka ba biya mata wannan haƙƙin ba balle kai tsammanin ka gama haƙƙi ko balle kai tsammanin wai an gama dukkan komai ko kaɗan ba ka gama ba mazala ya ce a wannan abin wuce zunguri guda ɗaya ba ko kuma kama kalan nabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗannan su ne hadisai da za mu iya kawo wato kusan guda goma sha biyu an samu ɗaya ko an samu guda biyu daga cikin hadisan wato suna da rauni waɗannan dukansu suna nuna girman kyautata bakuwa girman kyautata baku ba girman girman kyautata ma iyaye da kuma girman kyautata ma dangi na kusa waɗannan duka suna cikin irin waɗannan al'amura sai Allah tabaraka wata ala yake cewa kace wa qur hamhuma kama rabbayani saghira ka rinka cewar kana addu'a ya Allah kai musu rahama ya Allah ka ji tausayinsu kamar yadda suka rene ni ina ɗan kankani kai musu wannan addu'o'i din sai Allah baraka wata ala ya ci gaba da cewa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijin ku yace ni ne nafi ku sanin abin da ke cikin rayukanku in ta takunu salihina idan abin da ke cikin rayukanku ko wato rayukan naku salihai ne fa innahu kana lil awabin ghafura ubangiji tabaaraka wa ta'ala ya kasance ga waɗanda suka koma gare shi wato mai gafara ne awwab sune waɗanda suka koma ga annabi ko ga Allah tabaaraka wa ta'ala qala sa'id ibn jubair sa'id ibn jubair ne yake cewa huwa ar-rajulu takunu minhu wato minhu al-badiratu ila abawayhi وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به وفي رواية لا يريد إلا الخير بذلك وتكنن زيد بن جبير yana magana cewa wannan ayan ta zo ne a kan kyautata ma yana iya yiwa ya zamanto cewa abin da kai ya zamanto an samu wato matsala ko kuma ya zamanto kana sanyi amma ka kasa yi ko kuma ya zamanto dai wato akwai abubuwan da baka kasa saukewa a kai amma ba ka da wata manufa akan iyaye sai alheri domin akwai waɗanda suke addu'ar Allah ya ba su suke wata tamar iyayensu kafin a ce su sun rabu da su to akwai waɗanda talauci ne ya sha makance tsakaninsu da kyautata ma iyaye yana son ya kyautata amma ba shi da shi yana son ya yi duk abin da ya kamata mahaifiyarsa da babansa amma babu akwai wasu kuma suna nan a dankare da kuɗi amma kuma sun kasa yi ma iyayen kawai waɗannan suna da matsala suna da matsala a wajen ubangiji ta baraka wa ta'ala to shi yasa anan yake nufin cewa in dai baka da wani abu da kake nufi sai alheri to rabbukum a'lamu bima fi nufusikum ubangijinku ya fi ku sani da abin da ke cikin rayukanku za ga wani kullum addu'a yake ya Allah ka bani kyautata ma iyaye Allah ka bani kyautata ma iyaye hatta za ka ga wani daga ya samu za ga ya yi sutura ya yi gida ya yi wane ne duk ma'iyayi. ubangiji ya ce allahnku ubangijinku ya fi ku sanin abin da ke cikin rayukanku fa innahu kana lil awwabina Allah dai shi ya kasance ga waɗanda suka mayar da al’amarinsu ga Allah gafuran wato mai gafara ma'anar wannan shi ne, in dai manufarka shi ne, to Allah alheri Allah ya san abin da zuciyarka take ciki kuma ya san irin yadda ka koma ga Allah saboda ka yin an samu gazawa ta rashin kyautatawa saboda babu amma zuciyarka tana cike da ta kyautata Allah ya san kai mai komawa da gare shi kuma Allah ya san kai mai Allah ya san yalla zai kasantar da kai cikin waɗanda zai yi ma gafara qala qatada imam qatada yace lil awabina su ay awabina ay lil muti'ina wato ahlus salah su ne waɗanda suke masu yi Allah ɗa'a mutane masu yin sallah wata ruwayar kuma daga ɗan abbas yana cewa wato ai na, su ne awabi wato waɗanda suke zama su yi ta tasbihi su yi ta tasbihi a bauta ba ubangiji suna tsarkake Allah wafi riwayatin anhu a wata ruwayar daga ɗan abbas har yanzu ta uku tana nuna cewa almuti'ina almuhsini waɗanda suke masu ɗa'a ma Allah kuma masu ihsani wato su ne ake kira awwabi kenan za mu ga cewa a kan wannan awwabi an samu fassarori har guda uku fassara ta farko shi ne mutai'i na ahalus masu yi Allah ɗa'a ma'abota sallah fassara ta biyu shi ne almusabbi'i masu yi Allah tasbihi fassara ta uku shi ne almutai'i na masu yin ɗa'a kuma da kyautatawa Allah tabaraka wa ta'ala ya san su to kuma dukkan waɗannan sifofi da aka bayar guda uku mai da'a masallaci mai zama yayi tasbihi mai yin da'a da kyautatawa ai dukkan sun shiga cikin kusan ma'ana guda ɗaya suke baya su illa dai kawai kowanne da yadda ya fahimci lafazin yadda yake qala ba'dhum tashin wasu malamai kuma cewa suka yi a kauli na hudu humul ladzina yusalluna bainal isha'aini wato awabin su ne waɗanda suke sallah tsakanin isha aini idan an ce isha aini isha guda biyu domin ainihin isha sunanta ya taso ne daga asha asha shi ne abincin da ake ci da magariba so kenan waɗanda suka zamanto suna sallah tsakanin magariba da isha kenan wato idan ka sallaci magariba ya halatta ka zauna kai ta nafila ka jira sallar isha sannan idan aka yi isha sai ka kulle kuma sai ka shige gida shi wannan fassara ko wannan kaurin abinda yake nuna mana shi ne awwabin wanda Allah ya ce mai gafara ne ga awwabin zuwa awwabin ce su ne masu yin sallah tsakanin isha'aini wa qala ba'dhum na biyar suka ce humul ladina yusalluna duha wato su ne waɗanda suke sallar walha amma dai kana yi ko na kana yi ko gara ka fara don hadisi ya zo a kan cewa masu sallar awalha su ake kira awabi masu komawa ga Allah shi zama a wani magana za ka ga cewa ana cewa salatul awabi sallar waɗanda suka koma ga Allah ba kamar yadda wasu mutane suke cewa sallar walaha ta tsofi ne ba oh sallar walaha ta awabi ne kuma ana yin ta raka'a biyu a wata ruwayar hadisi kuma in kai raka'a biyu nan da safe to ka shiga alkawarin Allah cewa zai kare ka har zuwa faduwar rana saboda ka raka a guda biyu nan sannan kuma dukkan gabban ka 360 Allah zai rubuta kowace ta yi sadaka kaga kenan kana da sadaka har 360 saboda raka a biyu wanda ya kara ya zamanto hudu to zai samu wannan darajar fiye da ta da wanda ya kara suka zama shida zai zama wannan darajar sama da ta baya wanda ya kara suka zama takwas to zai samu wato daraja ta fiye da wanda aka yi a baya wannan ita ce mafi ingancin ruwaya cewa sallar duha ba ta wuce raka'a takwas ba sallama hudu amma a wajen wasu malamai suna ganin cewa duk abin da ya sauwaka maka in ka wuce takwas in ka wuce takwas masu a wajensu suna ganin iyayi ba matsala wannan shi shine kusan na ƙarshe cewa ba'dhum suna ganin su cewa humul ladina yusalluna dhuha sune waɗanda suke sallar walha to wannan sallar walha hadisi ya nuna da cewa ita ce sallar awwabi wa qala shu'ba an yahya bin sa'id an sa'id ibn musayyib fi qawli sa'id ibn musayyib yana fada a cikin fadin Allah da yace fa innahu kana lil awwabina ghafura ai Allah ya kasance ga waɗanda suka koma gare shi masu gafara ne kala sai ce allazi yusibu zamba su ne waɗannan al'awwabin a wajen sa'id ibn musayyib yana gani yace su ne waɗanda allazina na zamba waɗanda suke aikata zunubi sun mai tubu sannan sai su tuba waɗanda su ne awwabi mana da ya shiga daji ya aikata zunubi yanzu kuma ya dawo da ya tuba ya koma ga Allah domin ai ma'anar taba shine ma'anar sa'ana ba wato ma'anar taba naba shine wanda ya koma ga Allah da haka yana cewa su ne waɗanda suka yi zunubi suka zamanto suna tuba jama'a a rike istighfarin nan ai ta saboda ba ka da wata mafita wallahi in ba shi ba a irin wannan zamani kuma gashi yana bayan kuɗi da yake kawa tunda da dama mutane suna nan kamar mayun kuɗi daga an yi maganar abin da zai bada kuɗi za ka ga mutane haba haba suke to istighfari yana bada kuɗi wa yamdidukum bi amwalin Allah ce zan ƙara muku kuɗi in kuna istighfari fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu samaa alaykum midrara zan ba ku ruwan sama wa yamdidukum bi amwalin zan ba ku kuɗi wa banina zan ba ku ƴaƴa to kaga ma mutane amma saboda shedan ya shiga cikin mutane ya bata musu tunani sai ya zamanto ba za su istighfari ba sai gulma sai ga an wuni ana gulma sai ga an wuni ana karta ba za a gaji ba sai ga an wuni ana lido sai ga an wuni ana karta ana dara amma dai ba za a wuni ana istighfari sau da kashe za ka ga wasu ga talauci ga komai amma aikinsu kullum na tsiya ne banda a tsaya ba abin da yake jawo musu da talauci ga kuma abin da za su yi Allah ya wanke zunubi shi istighfari ba wai zunubi kadai yake wankewa ba falalansa ta wuce akwai wani littafi da ake cewa wai ai abin nan ah, asrarul istighfar asirin da yake cikin istighfari in an fara bayyana maka zaka sha mamaki dan haka ka kama kai tai ka daina tunanin wai a kaza da kaza ka kama kai tai wannan shine kawai abin da zai zai fitar da kai dan abaz yi ruwaya yana cewa wanda duk ya rike istighfari kuncin rayuwa ya rabu da shi ba zai taba samun kunci a cikin rayuwa sai duniya ta maka daurin has ba zai taba yiwa ba dole ta kunce saboda wancan istighfarin dole za ta bude sai Allah ya kawo maka mafita a cikin al'amarin shi yasa sai ibn musayyib yake cewa ai ma'anan kana lil awabina allazina yusibu dhanba allazi yusibu dhanba wanda zai samu zunubi summa yatubu sa'annan sai ya tuba wa yusibu dhanba sannan ya samu wani zunubin summa yatubu sai ya tuba wa hakaza wani hadisin manzo Allah ya ce duk yadda kai in dai za ka yi zunubi ka tuba ni kuma a shirya nake in ji ubangiji zan yafe maka wa kaza rawahu abdurrazzaq hakanan abdurrazzaq ya ruwaito irin wannan wa ani suri kuma an karbo daga suri wa ma'mar an yahya ibn sa'id an sa'id ibn musayyib bihi wa kaza rawahu al-lays lays ma ya ruwaito wannan hadisin daga yahya daga wato kamar yadda muka ambata cewa allazi yusibu zamba sun bai tubu allazi yusibu zamba sun bai tubu wato shine awwa mai komawa ga Allah wanda in kuskure ya faru zai mazama zai tuba ya koma ga Allah idan kuskure ya faru zai yi zunubi zai koma ga Allah kuma wani yana da ma'anar kamar abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗi a wata ayar da yake cewa sari'u ila mafiratin min rabbikum وجنة أرضها السماوات والأرض عدا للمتقين الذين ينفقون أموالهم في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إن دي الله يكتوى الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وبنجي تبارك وتعالى يقول cewa akwai wasu idan sun samu kuskure sa'annan suka gane kuskure suka yi to shikenan suna neman gafarar Allah Ta baraka wa ta'ala ba sa ci gaba akan aikin zunubi wala mai sirru a ma fa'alu alhali suna da sanin haka qala mujahid wa sa'id ibn jubairin har yanzu ne akan na gafura, cewa waɗanda suka koma ga Allah su ne suke da wannan gafar malamai suna tattaunawa don kowa yana ba da irin abin da yake kallon suwaye awabin yanzu mun samu kauli wajen shida ko bakwai a baya to ga wani ra'ayi kuma daga mujahid daga Sa'idu ibn jubair yace ai su waɗannan da ake cewa awwabina humur raji'una ila alkhairi sune mutanen da suke dawowa su yi ta aikata aikin alheri mana duk inda ka ganshi alheri duk abin da zai yi alheri ba shi da wani abu sai wa yana komawa zuwa ga aikin alheri yana barin abin da ya shafi kuma sharri wa qala mujahid mujahid yana cewa an ubaid ibn umar fi qawli umayr fi kaulihi shi kuma mujahid har yanzu yana fadi ya karbo wannan daga ubaid bin umairi yana cewa fa innahu kana lil awabin gafura ubangiji ya kasance mai wato mai gafara ga waɗanda suka koma gare shi sai ya ce ra'ayinsa huwa allazi wato wato yazkuru dhunubahu fil khala wato shine mutumin da yake zama sai yayi ta tuno zunubinsa a ɓoye. to waɗannan su ne awabi ka shiga ɗaki ka rufe ba abin kake tunawa sai ka yi mummunan aiki jiya ka yi kaza yi kaza yi kaza to kana nadama fil khala a wofanci kai kaɗai ba kowa kake wannan nadamar kuma kana kuka saboda wato wato saboda kana tuna girman wannan laifin don haka shi abin nan mujahid ya ce wannan su ne ake kira awwabin masu komawa ga Allah wanda zai rufe kansa ya ta tunanin laifuffukansa yana kuka yana zubar da hawaye kuma manzo Allah da ya bada cewa mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah sannan shi kadai ya zubda hawaye to wannan ya tsira daga azaba yana daga cikin kuma mutum bakwai wanda Allah tabaraka wa ta'ala yace zai musu inuwa a ranar da babu wata inuwa sai inuwan al'arshi sannan a ra'ayin mujahid ya ce kuma su waɗannan su ake kira awwabi wato ya tuna zunubansa ya wofantu a ciki fa yastaghfirullah minha sai ya nemi gafarar Allah akan wannan zunuban wannan shine a ra'ayin mujahid cewa awwabi wa wafaqahu mujahid fi zalik mujahid ya masa muwafaqa akan wannan wa qala abdurrazzaq abdurrazzaq yake cewa akhbarana muhammad ibn muslima An عن أمر بن دينار عن أبيد بن عمير في قوله فإنه كان na gafura. cewa ya kasance daga wato Allah ya kasance mai gafara ne ga waɗanda suka koma gare shi kana sai ce kunna na'iddul awwabun alhafiz an gane wato kenan mun kasance muna kirga awwabin suna waɗanda suka kiyaye dokokin ubangiji tabaraka wa ta'ala ko kuma an yaqula allahumma ighfir li ma ahbabtu fi majalisi haba wato kenan eh, ya Allah ka gafarta a gare ni a wannan majalisi yana nuna cewa akwai kafaratul majalis wadda wadda eh, manzo Allah ya ce waɗanda duk suka yi majalisi kuma suka tashi suka faɗi wannan to Allah tabaraka wa ta'ala yana yafe musu zunubansu shi a wajen wannan kaulin ina kallon su ne wato awwabi wal aula fi zalik ce duk abin da ya fi cancanta cikin akwal da muka kawo wajen guda goma daban-daban akan fassarar arwabi wal aula fi zalik mafifici a cikin wannan shine ne man qala fatar wanda yace huwa ta'ibu min adh shi shine wanda yake tuba daga zunubi wannan shine Awwa. domin ya koma ya tattara ya kwashe kayansa ya koma gurin Allah shi kullum gafarar ubangiji yake ba. wannan su ake kira awwa in ji malam warraji'u anil ma'siyati ila ta'a mutumin da ya dawo daga aikin sabo ya bar aikin sabo sai ya koma gidan yi ma Allah da'a to wannan shine awwa mimma yakrahu Allah ila ma yuhibbu wa yarda ya baro abinda Allah bai so sannan sai ya koma abinda Allah yake so kuma yarda da shi wa hadha alladhi qalahu huwa sawab wannan yace wannan shine abin da yafi wato dacewa wato a cikin cikin wannan li'anna al-awwaba yace domin lafazin awwab mushtaqqun min al-aw min al-awbi wato an kago shi ne daga komawa din wa huwa ruju'u shine juyawa zuwa ga Allah taqulu kana cewa abu fulanun ko abba fulanun idza raja'a wane ya dawo a lokacin da ya komo qala ta'ala sai Allah ya ce inna ilaina iyabahum ai wato lalle ne a gare mu makomar makomar su take ma'ana a gare mu ne za su dawo duk inda suka tafi a duniya to gare mu za su dawo duk inda rayuwa ta kai za ka mutu wanda za ka mutu ina za ka koma wurin Allah baraka wa ta'ala Allah ka mai kyau ya zo a hadisi na ƙarshe hadisi sahihi Ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi kana idza raja'a min safari manzon Allah ya kasance idan ya dawo daga tafiya me yake faɗa. idan ya dawo daga tafiya sai yana cewa aibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamidun wannan hadisi ya inganta manzon tsira sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ayibuna ma'anarsa shine raji'una mun dawo daga tafiya mun komo saboda ai matafi malam in ya dawo gida to shikenan don yana cikin wani kunci ne saboda safar qit'atun min al'azab tafiya yanki ne na azaba duk yadda kai tafiya komin gatar da kake da ita inda ka tafi inda kai bako ne to kana da matsala kana da matsala iri daban-daban matsalar wurin kwana ko da ka samu menene iyalanka ba ka tare da su abubuwan abokai da ka sani ba ka tare da su saboda ka tafiya wani yanki ne na azaba shi yasa manzon Allah idan ya dawo kamar oyoyo ake masa buna mun dawo saboda haka kenan yanzu komai na yankin azaba da muke ciki da wahalhalu yanzu sun kare sannan iyalai kuma za su samu farin ciki saboda an dawo domin duk wanda ya tafi bar iyalansa akwai tunani kullum kullum in dai akwai yadda za a kai magana da su sai ka yi magana sai sun gaya maka sai ka gaya musu sai ka faɗi halin da kake ciki sai sun faɗi halin da suke ciki saboda tafiya amma dai wannan kawai an kawo shi ne akan a fassara lil awabina ma'anarsa kenan su ne arraji'una wato kenan fa innahu kana lil awabina shi Allah ya kasance raji'ina ga waɗanda suka dawo daga aikata aikin zunubi suka dawo aikin da'a ba Allah raji'i na kenan ga waɗanda kuma suka tuba suka dawo daga gidan zunubi suka dawo yi ma Allah da'a wannan shine ma'anar don haka mafi cancantar kauli a wajen ibnu kasir shine yace huwa ta'ibu min adh shine ar-raji'u min adh ila ta'a mutumin da ya dawo daga aikata aikin zunubi ya tube ya fita daga shi ya koma ga yi ma Allah da'a shi ya sa ya ta kafa hujja da cewa wannan shi ne ya fi dacewa saboda ai lafazin wato awwab daga aube ne ma'ana kenan ma'anansa shi ne ar-ruju shi ya sa ya kawo inna ilaina A ai makomarsu majuyarsu da ma inda za su koma gare mu ne in ji Allah sai ya sake kafa hujja da hadisi ma'anarsa shine manzon Allah idan ya dawo daga tafiya yakan ce buna." min al saboda ai dukkan su wannan huruful illa ne da awwab da da wawun da ya dukkan su saboda haka kowanne yana iya zama akan mahallin daya domin kowanne yana da illa irin tasa ayibuna wato ko awubina duka wato kenan ya dawo sun wato mun dawo ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu bautar Allah sannan lirabbina habidun ga ubangijinmu ne muke godiya domin Allah shi kadai da yadda tasarrufi tasarrufinsa ya tabbata mun yi tafiya kuma mun dawo wannan ana son dukkan matafi in ya shigo gari ya ta yana da irin wannan ladabin kafin ya shiga gidansa aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina habidun wato mu masu komawa ne masu tuba ne zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala masu bauta ko masu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala to babu shakka kamar lokacin mu yana karatuwa sannan kuma ayoyin da zamu shiga za su canza magana ne domin muna magana ne akan kyautata ma iyaye sai ubangiji ya shigo da maganar cewa waɗanda a zukatansu akwai tausayin amma ba su da abin da za su iya taimaka ma iyayen kowa da irin manufarsa rabbukum a'lamu bima fi nufusikum hmm. Allah shi ne mafi sani da abin da rayukan ku suke ciki wasu ba su da shi amma rayukansu ta kunu salihai mm. na kasance saliha ce suna son su samu su taimaka su taimaki iyaye su ba su su musu duk abin da ya kamata ubangiji ya ce irin waɗannan masu tausayin fa hu kana lil na ghafura Allah ya zamanto mai gafara ne ga waɗanda suka dawo suka komo da zuwa kyautata ma iyaye rayukansu suna so amma ba su da shi ba wai waɗanda suke da shi kuma sun ƙi su taimaka ba to saboda haka tunda Allah ya gama da maganar iyaye a kyautata musu to zai shigo kuma da maganar yan uwa ma'abota kusa ce su ne wa ati zal qurba haqqahu za mu ga suwaye zal qurba za mu ga kuma wani irin haƙoƙi suke ciki za mu ga kuma miskidai da wabin sabil sannan Allah ya hana albazaranci duka wannan akan kuɗi ne akwai abubuwa kusan guda uku wato zal qurba akwai miski akwai wabin sabil sannan akwai tabziri watakila wani zai iya hana ma'abota kusacinsa ga matar shi ga danginsa amma ba zai basu ba amma sai zai ba wa maroki wannan na iya faruwa to Allah zai kafa doka akan almubazzarai masu ciyar da dukiya a inda bai halatta ba a inda dukiyar ba ta halatta a ta ba kake zuwa ka sata shin yawan kuɗi a nan ake samun almubazzaranci ko komin ƙarancin kuɗi ana iya samun almubazzaranci dan na taba ganin wani maroki ya masa kirari ya masa kirari sai ya cire garin sai ya bashi sai ya tsaya da shi daga shi sai jamfa ya bashi garin saboda ba shi da kudin da zai bayar kuma an masa kirari sai ya cire garin ya nannaɗe ta sai ya ce ya bashi ita shi zai tafi da jamfa watakila kuma bai sai babansa garin ba za mu ga me ake kira albazaranci don sa kudi a inda bai dace ba ko kuma yaya ne mene da shi to haɗuwar mu ta gaba insha Allah za mu yi magana akan wannan darasin mu mai zuwa insha Allah yanzu kan da mu aje anan muna kuma tawassuli da wannan zama da ayyukanmu na gari muna roƙonka ya Allah ka gafarta mana ubangiji abinda muka yi daidai ka ba mu ladansa abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana shi ubangiji muna roƙonka ya Allah ka dauke mana wannan corona muna roƙonka ya Allah wannan annoba a dage ta a duniya ya Allah muna tawabi kuma muna tuba ubangiji ka gafarta mana ka karbi addu'o'in mu ya Allah muna roƙonka wannan ciwo kada a sake samun wanda yake da shi a wannan jihar muna roƙonka ya Allah waɗanda aka samu kuma da shi ubangiji ka warkar da su waɗanda suka mutu Allah ya karbi shahadarsu idan musulmai ne muna ka ya Allah tabaraka wa ta'ala wannan jiha din ka bude mata kofofin alheri ka cire mata dukkan wata damuwa dukkan abin da zai zama mana matsala a cikin wannan jihar Allah ka yaye mana shi Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka warware musu matsaloli waɗanda suke jagoranci a jihar muna ka ya Allah ka yi riko da hannunsu ka agaza musu ka taimake su ka ba su mafita ka ba su tunani mai kyau mm. ka sa tunani da a tausayi a cikin zukatansu na al'ummar da suke jagoranci asibiti waɗanda suke kwanci a asibiti ba lafiya ka ba su lafiya waɗanda suke gida ba lafiya ka ba su lafiya matalauta waɗanda ba su da shi ba abin buɗe baki Allah ka ba su ka yassara musu Allah ka sauƙaƙa musu Allah ka biya ma kowa bukata wanda ya ji mu da wanda baya jin mu duka muna addu'a ta musamman ga mai martaba sarki ubangiji Allah ya gafarta masa sarkin Gombe mai martaba Allah ka gafarta masa Allah ka haskaka kabarinsa Allah ka sa abin da ya bari a baya ya to masu albarka ubangiji ka tsare mu ka zaunar da mu lafiya rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh